zo ko wurin zaman su a nan gurin a Usman bin Affan ma akwai tsare-tsaren da ake na mata su rinka zuwa din ne ya za a cire yan mashina da yan kekuna daga cikin makaranta din nan sauransu tun da yawa suna ta rubutu cewa suna son su rinka zuwa amma yanayin matsi da menene da menene dai ya kawo amma dai gaskiya ya lalle a wannan tsarin kan eh darasin zamu rinka yin awa ɗaya da rabi ne insha Allah tambaya da ansa in kuma kun ce yayi yawa guda awa da yayi daidai na yin tikasar kenan tsarin da za mu yi tsari na kullum mai na yin tikasar sha Allah duk lokacin da muka amin ya shafi kira to akan me wasu zuwan matan mata eh akwai wanda suke zuwa da yara a'a mata idan za su zo duk waɗanda suke da yara masu ƙiriniya to su san yadda za su samu waɗanda za su tsare yaran a gida ko kuma su san yadda za su rika sarrafa yaran wannan ana samun wannan koke koken waɗansu su zo da yara masu ƙiriniyar da irin yaran da a iya barin su a gida to amma sai zanto an zo da su kuma sun fitin sauran mata sun hana su saka shi kuma ba za ka raba shi da kiriniya ba ko ba za ka iya cakar su zo saboda sai dai su rage sai da za su rika sarrafa su su rage giriniya da yasa kullum idan yara suna zuwa masallaci ko mun kiriniyar da suke ba a cewa a kore su daina zuwa in mace tana da wanda zai tsare mata babu laifi amma in ba wanda zai tsare mata idan ta zo sai ta yadda za ta rage su a gaskiya amma ba haka ba hana yara din ba mu da ne ko sun kofi sabon da ta kaga mun karanta cikin sifar salatin nabi in ko wanda Hassan bin Ali da dan uwansa Hussein duk ba suna bin annabi masallaci ba suna yara ganana wata rana annabi ya yi sallah ya yi rukuni sai ɗaya daga cikin su ko Hassan ko Hussein wani ya zo ya raunar dan bayan sa ya sallo hannun kan wuyansa annabi na cikin gada kai cikin gada annabi daɗe cikin gada bai dago ba daɗewa da ta fi kowace cikin sallah wani sahabi ce ko na abu ne faru ya dago haka sai ga yaro ya wata gurin ganin bayan annabi sai ya mayar da kansa aka yi ta har sai da aka kammala sallah to shi wani bai sani bai ce maza Allah na ka daɗe sama da sama da kima a cikin wata sujada cikin sallah ka daɗe duk da baka ba kowace me yasa yace na riga na sujada ne sai ɗana ya zo ya hau kadan ba ya hau kuya na fasashitu an asta'jilu sai kuma na ji tsoron a ce na gaggautar da shi na kyale shi har ya gama harkar shi da kanshi ya sauka to kuma a ciki za mu fa'idanta da wata fa'ida ta fikihu yayin da mutum ya dago kansa da kuskure yana tsammanin liman ya dago sai ya dago sai ya ga liman bai dago ba sai ya mayar wannan abin da ya ba ya kari ba cikin sallah ba ta ta kama shi ko kuwa ba ba da ba komai a kansa saboda liman ya dauke masa dan kaga wannan sahabin da ya wannan ba a ce mana cikin hadisin daga baya su judu sahabu ba la qabliyan wala ba'diyan bai yi ba to amma dai abinda muke so zuta haka da iyayen mata saboda abin da yasa yaran su kirine su tana yin yawa har su hana sauran yan su mata jin abin da ake yi na'am cewa a tisan bane ba hmm. ya gani cewa a cikin sako wanda ya fi kowanne fari wato sai ce wannan na nuna a lokacin nan kenan sun zama ganganci to ai wannan ya iya zantowa art ne aka bujiro masa hoton wannan din bayan an riga an gama halitta abin da zai yi nan gaba ne ubangiji nuna masa hotonsa ina fata an fahimta to kaga wannan a lokacin nan an nuna masa hoto ne bisa ga jisim amma a lokacin mutumin bai kai marhala na jisim din ba yana nan a matsayinsa na ruhi ina fatan ka fahimta yawa wannan arfi wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske don ta shafi abin da muka karanta na'am abin da yake tambaya mun ce a lokacin nan mutane suna matsayi ne na matakin arwa ruhi ba gangan jiki ba yace to ga kuma annabi adam ya ga cikin su akwai wanda ya kowanne fari ya ga a cikin su akwai makafu ba akwai mai ciwon albarar har yace ya ubangiji dan me baka daidaita su sun zama daya ba yace to ko waɗannan ba za a ce an ga mutum a matsayin su na makafu ko kaza sai in ya zama jiki shine tambayar sa na ce wannan arz ne ai hoton ne aka nuno masa dan a lokacin babu mutuma wanda ubangiji mai iko ne kan komai sannan wata ka'ida ta gani da ya kamata mu dauka ko kuma wata ka'ida ta shafi abinda Allah ba da labari hadisi ya nuna ubangiji ya taso bil adama din ne gaba ɗaya daga tsufan annaba adam wani zai iya cewa yaya aka yi aka tasa aka fito da su aikin Allah ba a tambayar sa yaya sai dai a yi imani kawai shi ya bai wa kansa sani duk yadda kai ka sani da kwakwarka da maitarka ba za ka sani ba sai dai ka sallama wa Allah al'amari ne na Qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa amanna nan magana ta kare dan karo da hankalin kai to ya aka yi da reza aka sa daga nan bayan ya aka yi ya ji ciwo bai ji ciwo ba jini ya fito bai dan mutane ka san kwakwalwar <laughs> kwakwalwar dan adam za su iya ba shi irin wannan tsawon to wannan dukkan su ya mutum ya tawakkafu haisu wakafa bihin nan yi hakuri tukunan ga wasu mutum kayi maganar hallakar kayi maganar menene hallakar mutane har mutanen garin ake halakarwa duk garin da za halakar ana halakar da mutanen garin ne gaba ɗaya in ba annabawa da wanda suka yi imani su ba za a tsere da su za ka zance fa an je na mamman ba amma dai waɗanda suke garin ana halakar da su gaba ɗaya amma ba a halakar da al'umma annabin suna cikin su har sai in ya fita daga ciki Abinda kake so ka ce to idan labarin waɗancan mutanen fa wannan annabin da ya fita ya faɗa ya zama wahayi ke to amma wannan annabi shi kansa ya mutu bayan ma ya mutu mutanen sun mutu an yi waɗansu a bayan su kuma na bayan an halakar da su waɗansu an yi an halakar da su ya mutu zai san wancan labarin sai ta fuskar wahayi sai ta fuskar wahayi da haka ya zama wato labari ne mara tushe kace ne ko Thank you. yace wa an ce ruhi ake fara halitta ana ga tana haifa waɗansu babu rai waɗannan waɗanda aka haifa babu rai ranar tashin kiyama za a busa musu rai ko kuma za a busa musu za a tafi su ruhin wancan na asali sun dama akwai ki aiki irin za ka yi magana da tabbata ina duba da to ni ba da ba hannuna ba ina lura na'am ga wani hannu kuma magana daban wa yake magana kai da kake magana me kake cewa faɗin ehe babu gane ya ban gane ba ayoyin ba qur'ani ne ba da labari ba shikenan akwai labarin da qur'ani zama gaskiya wannan shi ma duk yana cikin gaibu cewa a ina yayi karatu qur'ani bai bayyana mana inda yayi karatu ba ihtimal yayi karatu a wajen annabi Musa ihtimal ya zai iya yi wa yayi karatu da annabi Musa zai iya yi wa yayi karatu a cikin waɗansu littattafai na waɗansu annabawa da su ke baya wanda sun kawo har zamanin su ba gurɓata su ba duk abin da ya faɗa na ilimin sa Allah ya gaskata shi tunda Allah ya kawo shi a cikin alqur'ani yana mai tabbatar da shi ina ba ku mu daga kai to shi kenan nake eh bani ba lokacin da aka sauko da annabawa da kasa eh lokacin lokacin da aka saukar da annabi adam kasa ina ya zauna waɗansu da indiya waɗansu da a wai an jefar da su ne a wurare daban-daban annabi adam a wani wuri hawa a wani wuri amma dai kuma sun gaba a jidda haka waɗansu da suke tara duk waɗannan labarai ne marasa tushe qur'ani bai faɗa mana ba a daidai inda suka zauna qur'ani bai bayani ba duk idan mutum na so ya huta da wannan fa ayoyin da suke maganar annaba da shi qur'ani sanannu ne cikin bakara da cikin suratul tsaha da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza in ka hada su gaba ɗaya ka musu dirasa mawdu'iyya abinda ake nufi da dirasa mawdu'iyya ba wai tafsirin qur'ani na gaba ɗaya ba tafsirin karanta wata kadaitacciyar matsala a cikin qur'ani wanda za ka haɗo kan dukkan ayoyin da suka tafi wannan matsalar shine ake kira at-tafsir al-mawdu'i kamar at-tafsir fil qur'an kamar as-siyam fil qur'an azumi cikin al-qur'ani sai in bi dukkan ayoyin da suka tafi azumi kamar a kafara cikin alkur'ani sai in dukkan ayoyin da suke magana kan kafara kamar annabi adam cikin alkur'ani ga nan zan bi dukkan ayoyin ne to in bi bi hadisi to in ka hada ayoyin da hadisan ina tabbatar maka da cewa ba inda za ka ga wannan cewa an saukar da shi a India ko ita an saukar da ita a Jidda ko sun hada bakin ruwa ko menene Allah dai ya ce ya saukar da su bai faɗi wurin ba sanin wurin ba shine muhimmanci ba fahimtar sun sauko duniya shine mai muhimmanci shi alkur'ani ya faɗa amma wani gari a wani wuri a wani bakin ruwa ne ba bakin ruwa bane wannan duk Allah bai bayar to alhamdulillah ubangiji ta Allah ya sanya albarka cikin wannan mabudin karatu kuma Allah ba mu karfin halin istimrariya na turewa da shi game da wannan din sai Allah ya kai mu mako na gaba kenan lahadin kowane mako insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sha shida ga watan rabiul awwal wato wata na uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine mati na sha takwas ga watan shidan shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muftasar siratul rasul wannan kuma shine darasi na biyu to idan ba a manta ba darasin farko ne muna cikin mukaddima har ya zuwa yanzu ma kuma za mu tora muna cikin mukaddimar wannan littafi wanda shi Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yayi a inda ya da mu a darasin da ya gabata daidai inda yake bayanin alkawalin da Ubangiji ta'ala ya riga ga bani Adam tare da hadisin da ya nuna haka to bayan ya kammala wannan shi ne ce falamma mata Adam بقي أولاده من بعده عشرة قرون على دين أبيهم دين الإسلام thumma ba da zai haka ubangiji ta ala rike alkawari tsakanin ya'yan adam da su tun muna matsayin wato kwayan zarra kamar yadda bayani ya gabata malaki falamma mata adam lokacin da Allah ya sauko da annabi adam sararin duniya ya rayu ya mutu baqiya auladuhu min ba'dihi ashrata qurunin ala dini abihim ya'yansa ko zurriyarsa sun wanzu har tsawon karni goma cir ala dini abihim suna kan addinin babansu annabi adam alaihi salam dinin islam addinin musulunci ba tare da canjawa ba tsawon karni goma kowane karni ɗaya shekara dubu wato shekara ɗari kaga an samu shekara dubu cir wadda tauhidi tsantsa ce jagorantar duniya babu shirka babu bid'a babu waɗansu ayyukan alkaba'i an gane ko sun makafaru ba da zari sannan daga baya sai mutane suka kafurce ma ubangiji suka bijire ma ubangiji daidai wannan wato yankin magana yana nuna mayar da martani ga waɗansu masu rubutu marubuta tarihi musamman na ƙasar turai dangane da cewa shin menene asali a cikin addinin bani adam shirka asali da kafirci da bijire ma Allah ko tauhidi ne asali galibin marubuta na turai suna ganin shirka ce asali daga bani dan adam da ya wayo sai ya tauhidi to amma ga su a musulunci dalilai sun nuna mana cewa a'a addinin musulunci tauhidi shine asali dukkan wani abin da yake kishiyarsa bako ne daga baya ya zo addinin musulunci shine asali an gane ku wa sababu kufrihim al-ghulu fi hubbi salihin sababin da yasa bani adam suka kafirce ma Allah shine zurfafawa wajen san salihan bayi shi ka so mutum a matsayinsa na salihin bawa mace ko namiji wannan addini ne ana bukatar mummuni ya so mummuni mummuni ya so mummuna kamar yadda mummuna ta so mummuna ko ta so mummuni wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum auliya ba'd ka'idar mummune alaƙar su da juna yan uwantaka ce rahama ce tausasawa juna ne a shiddawa alal kuffari ruhama ubaina san kowane salihi da yake bin tafarkin Allah wannan addini ne kuma ibada ce amma abin da yake kuskure wuce gona da iri wajen so ka so shi sama da san Allah ka so shi sama da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da wuya a ce ga wani ya ware wani salihin bawa ya yadda yana son shi sama da Allah sama da manzon Allah amma ba a baki ne abin yake ba aikinsa ne ke nuna haka Allah ya ce kaza wani mutum da kake ganin salihin bawa ne abin girmamawa a wurinka shi kuma ya ce kaza kishiyar abin da Allah ya ce kishiyar abin da manzon Allah ya ce to a nan za a gane wata soyayya ce ta fi karfi cikin zuciyarka idan har san Allah da manzansa ne ya fi karfi to za ka rabu da dukkan waɗancan maganganu da kowane ne ya faɗe su wanda suka saba ma Allah suka saba wa manzon Allah idan ko har san wannan abin son ka ne yafi karfi yafi haɓaka a cikin zuciya to za a ga ka kauce wa Allah ka kauce wa manzon Allah dan ka yi kara ga wanda kake kauna din a wannan lokacin sai ya zanto cewa ka fifita son wannan akan san Allah akan san manzon Allah wanda wannan kuma shine hainu shirki hakikanin shirka kenan kai ko daidaita su san wani da san manzan Allah ya yi daidai wa daida cikin zuciyarka san wani da san Allah ya yi daidai wa daida cikin zuciyarka shi kansa wannan kauce wa tafarki madaidaici ne wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah cikin waɗanda suke mutane akwai wanda ke rikar andadan kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin san Allah ma'ana irin san da ba a kowa shi cewa sai Allah san da ake wa Allah san da ake wa manzon Allah yayin da suka yi umarni ba a bincike ma an tabbatar ɗari bisa ɗari Allah da manzansa ba sa umarni sai ga abin da yake alkhairi ne ba sa hani sai ga abin da yake sharri ne da haka in manzo Allah ce yi kaza ba ma sai ka tsaya ka bincika ba so kake ka samu tabbas shine yace in dai shine yace kawai sai ka aiwatar ko ka san hikima ko baka san hikima ba ko kana san abin ko baka san abin ko yayi maka dadi a rai ko bai maka dadi a rai ba ko zabi ne ko menene haka zaka bi to idan ka dauki wani shi ma ka ajiye shi gefe guda kana masa irin wannan san ka ka daidaita shi da Allah ka daidaita shi da manzon Allah wanda yin hakan ya zama shirka kenan nau'i ne cikin nau'ikan shirka yuhibbunahum ka hubbilla suna son su irin yadda suke son Allah kaga sun daidai ka irin an gane ko sai Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani su ne mafiya tsananin soyayya ga Allah ma'ana soyayyarsu ga Allah ga manzon Allah ta kere dukkan wata soyayya a ban to wannan shine imani wancan kuma da dazu shine shirka ko kuma abin da yake ba imani tare da fatan kun fahimta dan haka sanadin kaucewa bani adam daga tafarkin ubangiji shine algulu fi hubbi salihin kama zakara Allah ta'ala fi qawli kama yadda Allah ya ambata a cikin zancensa cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra mutanen annabi nuhu kenan farko waɗanda suka fara kafirce ma ubangiji kenan suka rinka wa junansu wasiya wa kalu suka ce da junansu la tazarunna alihatakum kar ku rabu da allolinku duk abinda annabi nuhu ke kiran ku na cewa allolinku ku manta da shi la tazarunna alihatakum kar ku kyale allolinku wa la tazarunna waddan kar ku kyale wad suna ne daga cikin sunaye wa la suwa'an kada ku kyale suwa'a wa la yaghus kada ku kyale yaghusa wa ya'uka kada ku kyale ya'uk wa nasra ha kar ku kyale nasra bisti wato waɗannan sunaye da wat a wata kira'a wut ko ka ce wat bi fatihil waw ko wut bi dhammil waw duk dai ma'ana su daya da wut da ya'uka da ya'uka da suwa'a da nasra ba guda biyar ba kenan dukkanin su waɗannan sunaye ne na waɗansu talihan bayi manigarta mutanen kirki shine ma ce wa zalika anna haula il khamsata qaumun salihuna kanu ya'murunahum wa yanhaunahum waɗannan yi guda biyar waɗansu salihan mutane ne da suka kasance suna umarci suna umarcin jama'a suna umartar jama'a da kyawawan al'amura wa yanhaunahum kuma suna hana su mummuna fa khafa ashabuhum min naqs ad-din ba'dahu mabiyansu sai suka ci tsoron idan su wani da wani dinnan da suke wa'azi suke umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna suka mutu to kila addini ya samu tangaro bayan rayuwarsu saboda yanzu ana yin kara kila ganin inda yasa ba za a iya saba musu to amma idan ba sa nan kila kuma addini ya samu ci baya dan masu umarnin sun tafi da suka yi wannan tunani mai faru fa sawwaru surata kulli rajulin fi majlisi li ajli tadhkirati bi aqwalihim wa a'malihim hum ra'aw suwarahum wa lam ya'buduhu me ya faru fa sawwaru surata kulli rajulin fi majlisi sai suka suranta suka yi mutum mutumin hoton kowane ɗaya cikin mutanen nan guda biyar fi majalisihi a daidai su da ya zauna yana wa'azi yana karantarwa bayan mutuwa su kenan sai aka mutum mutumin su dan a rinka tunawa da su li ajli tazkirati bi aqwalihim wa a'malihim wai dan wannan mutum mutumin ya rinka sanatar da su maganganun waɗannan bayan Allah da kuma ayyukansu idza ra'awhu idza ra'aw suwarahum yayin da duk mutane suka fito suka ga surorin su ko mutum mutumin su walam ya abdu karan farko musu bauta ta musu abin da suka kenan sai a zo a gani a ce Allah sai wannan gudu ke mai ibada mai tsoron Allah sai a tafi gida sai a kada himma Allah sarki wannan suwa'an kenan wannan yaqut wannan ya'uq wannan kuma shine nafsu masu ibada da kiyamun lalle ciyar da miskini sai a ji daɗi sai a samu karfafi sai a ci gaba da ibada kamar da masu nan da su to me faru thumma hadatha qarnun akhar ajin waɗannan mutane karnin su gaba ɗaya sai kare wancan ya mutu yau wancan ya mutu gobe wancan jibi wancan bayan wata wancan bayan shekara duka gaba ɗaya sare, kun junan nan sai suka wuce sai wani sabon karni ya biyo baya waɗanda ba su yi tozali da waɗancan salihan bayi guda biyar ba ba su rayu tare da su ba sai dai labarin su fa azzamuhum ashadda min ta'zimi man qablu su na bayan sai suka girmama waɗannan salihai sama da yadda iyayen su suka girmama su su ma dai walam ya abuduhum ba su ta musu ba sun matsalar zaman sai zamani ya tsawo wannan ya mutu wannan ya biyo baya dama haka duniya ta gada huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard ubangiji ya san ku zanto mamaya a ban kasa da je da shekarun jiya ba mu ne nan ba ga shi mu ne wannan wata rana kuma ba mu ne wata su kuma za su ci gaba haka duniya ne wannan mai gurbin wannan wannan mai gurbin wannan sun matsala zaman zamani ya tsawaita wa mata ahlul ilmi ma'abuta ilimi da suka san kissar waɗancan salihan bayi duk suka kare ma'abuta tauhidi da sa kwankwaɗe ilimin musu daga wadan wadancan salihan bayi duk suka kare falamma khalatil ardu min al ulama yayin da kasa ta wofinta ta zama yamci ba malamai alqa shaytanu fi qulubil juhal anna ulaika salihin ma sawwaru suwara mashayikhihim illa liyastashfi'u bihim ila Allah abadu. zamani yayi tsawo sai shaɗan ya jefa wasu watsi fi kulubin juhal a cikin sukatan jahili ya jefa musu cewa anna ulaika salihin waɗancan salihan bayi guda biyar da ambaton sai gaba ta baya a waɗancan salihan bayi da suka wuce wanda suka yi surorin waɗancan mutane guda biyar ma sauwaru suwara mashayikihim ba abin da yasa suka yi mutum mutumin waɗannan maluma nasu illa liyastashfi'u bihim ila Allah sai dan su rinka neman ceton su wajen Allah yanzu kun ga yadda zamani ke gurbata tarihi yadda yau da gobe ke gurbata mai tarihi yayin da aka samu tsawon zamani tsakanin ka da wanda kake karanta tarihinsa in ba Allah ya sa ka samu wata silsila mai kyau jerin marwaita masu kyau da za su tantance maka tarihi ba sai a baka tarihinsa a gurbace sai kawai sai dan yace musu ai sun yi haka ne dan su rinka neman ceton su fa abadu shikenan su na bayan su suka bauta waɗannan salihan bayi guda biyu falamma fa'alu zalik أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل yayin da waɗannan mutane suka aikata shirka suka da Dawud da ya gusa da ya uka da suwa'a da nasara a matsayin ababen bauta sai Allah ya turo musu da annabi Nuhu alaihi salam li yuruddahum ila adam wa ila dini adam wa zurri domin annabi Nuhu ya mayar da su zuwa ga addinin kakanni shine addinin annabi Adam da zurriyarsa wanda shine asalin addini a ban kasa duk addinin da bai shi ba dan ranar addini dan kaka gidan addini ne bakon addini musulunci shine dan gari kun fahimta da kyau domin abin da ke nuna haka shine wannan tarihi kowa ya san annabi adam ne farkon bil adam a banka sa annabi adam kuma da me sauka lalle da tauhidi ba zai sauko da kishin tauhidi a ce ƴaƴan su mako da tauhidi kuma ga sai da aka shekara dubu cur addini kadai yake na musulunci ba wani baban kasa daga baya ne shirka ta zanto ba kowa ya zo ta zanto mamaye duniya kafirci da ilhadi da dukkan wani abin Allah wadai ya zama shine bako amma in ba haka ba tauhidi shine asali shi yasa lokacin da mutum ke kira tauhidi zuwa ga tauhidi baya kiran mutane zuwa ga sabon addini yana kiran mutane zuwa ga mai addinin da tun da can tun fil azal wanda Allah ya zaba wa mutane dinul fitra dini addinin da ya dace da fitra da aka halitta dan adam akai fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim walakin annabi adam ya zo dan da annabi nuhu ya zo dan ya kiraye mutane zuwa ga addinin annabi adam da zurriyarsa alladina madaw wadanda suka shude tan baya qabla tabdil tun kafin a zo a rikitar da addini wa kana min amrihim ma qatta Allah fi kitab labarin annabi nuhu da mutanansa sai ya kasance gwargwadon yadda alkur'ani ya labarta mana yadda Allah ya ba mu labari cikin littafinsa إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آثارهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا duk ba wani salon wa'azi da annabi Nuhu bai yi amfani da shi ba dan kiran mutane mayar da su asalin addini asalin tauhidi asalin musulunci ya kiraye su da rana ya kiraye su da dare lailan wani hara ya kiraye su a bayyane ya kiraye su a sirrance jiharan da kuma ilani da israr a lokacin da zai kiraye su mai yake ce musu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ku roki gafara ku bagije ku tuba zuwa gare shi mai gafara ne idan kun duba idan kun yi istighfari idan kun bar shirka idan kun bar kafirci me zai faru yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al wannan ita ce samaratu tauhid fi duniya. dan itacen da za a tsinka da tauhidi tun a gidan duniya in dai an yi tuba daga shirka an yi istighfari an koma ga Allah sai Allah ya sauko muku da ruwa daga sama midirara mai yawan malala mai yawan zuba sannan kuma ya muku daɗi a cikin ku ya yi muku daɗi cikin ɗaɗa da zuriya da dangi arziki ya yawaita duniya da yawa population ya yi ƙarfi daula ta zama tsayayyar daula wadda inuwar ta ta yi sama jijiyoyi da ta kuma sun shiga cikin ƙasa ta kafu wata ƙaramar guguwa ba za ta iya ture ta ba wa yamdidukum bi amwalin mabanina banina wa allakum jannatin Allah ya sanya muku gonaki makare da kayan abinci da kayan marmari waye da allakum anhara kuma zai sanya muku ya gudanar muku da koramu da tokuna a cikin gidajenku da kuma garurukan duk wannan ita ce samar su tauhidi fid duniya abinda annabi nuhu ya tikila kenan fa ata fihim alf sanatin illa 50 aman yi shekara dubu ba hamsin na wa'azi dari tara da hamsin tare da haka suka gangare ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna bagiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin a tsammanin mu ba wanda zai bi ka da zina kuma arazi hum na sai mataskantan cikin mu marasa daraja marasa sanin ciwon kai badiyar ra'ayi masu tawayayyar ra'ayi idan an ce al-insanu badir ra'ayi mutumin da da ya ji abu baya tunani sai ya dare wai irinsu ne su za su yi da annabi ba ku da ita kullala a kafa ba ku da duk jima ko daraja bari ma muna ganin ƙarya kuke annabi nuhu ya jure yana wa'azi yayi yayi ci cikin yin sa su kuma suka kanga shine kissoshin annabi nuhu ga sunan cikin suratul hud ga sunan cikin suratul nuh alaihi salam ga sunan cikin mulari da dama kamar suratul mu'min ko suratul suratul mu'minin wato ga nan duk a ciki waɗanda aka nuna sarki ba da inda annabi nuhu yake da mutanen sa shekara da dubu ba hamsin yayi yana wa'azi ba su ji ba da ya ɗebe tsammani sai ce rabbi la tazar alal ard min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji kar ka bar koda mazaunin gida daya cikin kafirai don in ka kyale su za su ta halakar da bayanka ba wanda za su haifa sai kafiri fajiri taron kafirai ya zanto shi ya nauye kasar duniya wanda kafiri ko baya da ahalliya ne mamaye duniya ta ga da ka yi roƙi ubangiji ubangiji ta'ala kuma ya turo ruwa daga sama daga ƙasa hatta idza jaa amruna wa farat tanuru qul na'mil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man aman, wa ma amana ma'ahu illa qalil ruwa ya zo ya mamaye ko Allah ya umarci annabi Nuhu ya dauki sauran mutanen da suka yi imani da shi da dangi biyu cikin dukkan halitta ta matar kaza da zakara ta matar zabuwa da zabu ta matar komai da namijinsa ihmil fiha min kullin zawjin ithnayn wa ahlak haka dauki iyalinka ka tafi da su illa man sabaqa alayhi alqawl sai ko wanda zancen Allah ya riga ya gabata a kansa cewa suna cikin halaka wa man aman haka dauki wanda ya imani cikin ruwan cikin jirgin ruwan ka tafi da su sai Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya gani sai yan kadan annabi nuhu ya zo hawa cikin jirgin ruwansa da mutanensa wa qala rakabu biha bismillah majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim da wannan addu'a ya shiga bismillah da sunan Allah majariha wannan jirgi za ta gudana wa mursaha da kuma sunansa ne kuma za ta tsaya a inda ya kamata ta tsaya inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kalbima jirgin ruwa na tafiya da su cikin mamakon ruwa a ƙasa da sama kaljibal kai ka ce wani mai mandusi a lokacin nan aqifatul ubuwa akhadha nuhan alaihi salam tausayi irin na uba ya kama annabi nuhu ya ga ɗansa gaji can ya balla masa kira ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma alkafiri zo ka hau mu kira kar ka zanto cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ya ne, min alma. ga dutse can zan hau zai kare ni da ruwa ba ruwa na jirgin ruwanka qala sai annabi ce la asma al-yawm min amri Allah illa barra a yau ba wanda za a tsare daga wannan al'amari na ubangiji na azabtar Allah da zai wa bayi sai waɗanda ba sai wanda Allah ya kansu kafin kimta da bismillah wa hala bainahum al-mawj fa min al-mughriqin sai irin tsirin nan da tekun ke yi shi da tsakanin annabi nuna ɗansa shi ɗan ya daina ganin babansa baban ya daina ganin daular ɗansa wa min al-mubarakin dan ya kasance cikin wanda aka dulme cikin ruwa aka halakar da dukkan kafirai wa qila ya ardu al-ima'i wa ya sama'u aqli sai aka ce yaki kasa hadidi ruwa ke sama kamina na waye ce ba sai an faɗa wakila sai aka kawo shi mubani lil majhul sai aka ce yawa yake da cewa a wannan babu mai cewa ke kasa haɗiɗi ta haɗiɗi ke sama rike naki ta rike wa qudiyal amru an gane ku wa qila ya ardu la imaki wa ya samahu aqli wa ghida al ma'u wa qudiyal amru ruwan gaba daya aka kafar da shi aka sa kasa ta tsotse shi kamar ba ba wata wata alal judi wannan jirgin ruwa sai ta kafu kan wani dutse da ake kiransa judi sunan dutse wa qila bu'dan lil qawmi zalimin aka ce nisantar rahama ya tabbata ga waɗanda suke azzalumai ga waɗanda suke mushrikai wannan a takaice kenan rairayowa ne in ba haka ba darsan da ke cikin kisar annabi nuhu suna da yawa abinda dai ya kamata mu fahimta shine farkon manzo da ya zo dan ya mayar da mutane zuwa ga dinul fitra dinul islam dinul anbiya addinin da Allah halitta dan adam domin sa thumma amara nuhu wa ahli safinati al-arqa daga baya an halakar da wadannan mutane da annabi nuhu da sauran wanda suke cikin jirgin ruwa din nan su ne suka zo suka rayar da kasa domin dukkan mutumin da ka gani a ban duniya in banda wanda ke cikin jirgin ruwan nan sun mutu an gaba da su ashe mu din da na yanzu da fararen fatan mu da bakakin mu jikokin jikokin jikokin waɗanda suke cikin jirgin ruwan nan ne in ma ga wata kaza yanzu a duniya ko zakara ko ɗan sako ko rago ko tunkiya ko sa ko menene jikan jikan jikan waɗanda annabi nuhu ya ɗauka ne a cikin jirgin ruwa domin duk wanda ba cikin jirgin ruwa an halakar da shi a duniya wanda suke nan ne suka sauko suka ci gaba da hayyafa yanzu muke dangantuwa zuwa gare su annabi nuhu ya sauka suka rayar da ƙasa wajen gine-gine wajen garuruka da sauransu shi da waɗanda suka yi saura kuma suka ci gaba da hayayyafa wa barakallahu fihim wa intasaru fil ardi umama wa baqu ko wa baqau alal islam wato wa baqu alal islam wato ubangiji ya sanya musu albarka suka yaɗu a ban duniya kuma suka wanzu akan musulunci muddatan la nadari ma qadruha tsawon wani zamanin da ba mu san ba menene gurgudan shekaru. kaga daga ji ka san malami ne ke magana yanzu wani mai bin kuma tarihi sai a sai ya tambaye ka da annabi nuhu ya sauka daga cikin jirgin ruwa shi da mutanensa shekaru nawa suka yi kafin su mutu annabi nuhu shekara nawa yayi ya nawa ya haifa waɗanda suke cikin jirgin ruwan da wane ne da wane ne da wane ne da malam wane da malam wane da alhaji wane ko kuma da su wane ne ya'ya nawa suka haifa shekaru nawa suka yi duk alkur'ani ya linke wannan shafin bai faɗa ba lalle akwai wanda suka yi sauran annabi nuhu da wanda suka yi imani shekaru nawa suka yi kwana nawa suka yi ya'ya nawa suka hayayyafa duk tsawon mai suka yi wannan duk Allah bai kallafa maka ba cewa sai ka gano kuma babu hanyar da zaka gano wahayi ne ke faɗa a gane wahayi kuma ya linke wannan shafin bai faɗe shi ba dan wata hikimar da Allah shine ya san bai kansa sani dai sifa alul liman ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله فيهم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه malai sun mahada ku shirk bayan kuma annabi nuhu ya rayu ya mutu sun tafi sai kuma shirka ta sake dawowa a karo na biyu dama ita suka tana dawowa cikin mutane idan an rasa masu wa'azi ko idan an rasa masu wa'azin da suke kira zuwa ga tauhidi shi yasa ya jama'a duk wa'azin mai wa'azi abin da yafi komai muhimmanci cikin wa'azi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi duk da cewa dan adam din yau musamman waɗanda ke raye a Kano ko a waɗansu wurare gani take kira ga tauhidi shi ke raba kan jama'a kai dai kai wa'azi kan abin da mutane suka saba ji yo in abin da ka saba ji zan maka wa'azi me za ka karbi shi na waje na kenan aikin wa'azi in faɗa abin da baka saba ji ba na baka sabon ilimi kenan gobe in sake fadin sabo na baka sabon ilimi ga ta sabo kullun kana cikin ziyadin min ilimi kana karuwa cikin ilimi amma kullun abin da ka sani jama'a sallan azhar raka'a guda ke yi raka'an farko guda biyun nan karatun suna da fatiha zo a surranci raka abin za a zauna a yi tahiya raka abin karfe din nan kuma za a yi fatiha kai gobe kuma sai na zo na rarreta jibi na maimaita yau za ka fahimta gata da nake guda wajen guda ba wani zai da a ce kenan abin da ya fi komai muhimmanci da za a kira mutane a kai shine tauhidin da Allah ya halitti mutane a kai tauhidin da Allah ya turo annabawa don jaddada lokacin da ya samu tangarda ba wata al'umma da ba turo annabi cikin su ba dan kai sai dan ya jaddada tauhidi Allah ya turo da manzanni ma min ummatin illa wa qad ba'atha Allahu fihim rasul ba wata al'umma ba sai Allah ya turo da manzo ya amurhum bit tauhid wa yanhahum an shirk wanda ke umartar su da tauhidi ya hada su shirka كما قال تعالى كما يدعى الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت cikin kowace al'umma mun turo da manzo wanda ke ce da mutane ku ta ba Allah ku nisanci dagut kamar kuma yadda Allah ce summa arsalna rusulana tattara sannan sai muka turo da manzonmu wani na bin wani shine tattara sai bayan da zamanin wannan ya shuɗe ya tafi jama'a su koma kan barna ko a sake turo wani ya jaddada tauhidi shi ma lokacin sai shuɗe ya tafi jama'a su sake koma kan barna arsalna rusulana tattara muka turo da manzo ɗaya bayan ɗaya kullama ja'a ummatan rasulu haka zabu yayin da dukkan al'umma manzon ta zo mata kuma sai ta kafirce mata cikon ayar ta Allah ce fa atba'na babahum baba mu ma sai muka bibici sashin su da sashi wajen halakarwa waje Allahum ahadith muka mai da su labari abin tattauna sabudan liqaumin la yu'minun ne san ta ne ta ya tabbata ga waɗanda suke ba mu ولما ذكر القصص في سورة إبراهيم سورة الشعراء ختم كل ولما ذكر الله القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يا عند الله يقول القصوشي أتكين سورة الشعراء kowace kissa karshen sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin lalle cikin abin da aka ambata baya akwai aya amma da yawa daga cikin mutane ba su kasance masu imani ba haka aka ambata da aka kare kisar annabi nuhu haka aka ambata da aka kare kisar annabi hud haka ta salihu haka ta annabi lut haka ta shu'aib ba wata kisa da aka kawo cikin suratul shu'ara tun daga kan wanda aka fara ta annabi Musa da dan uwansa Harun ta Ibrahim alaihi salam Nuhu kaza har zuwa ajire da muka ambata kowace kissa a ta sai Allah ta inna fi zalika la'aya cikin abin da aka ambata akwai aya amma wa ma kana aktsaruhum mu'minin yawan su kasance ba su kasance masu imani ba faqad Allah subhanahu wa ta'ala ma qassa li ajlina Allah fa ya labarta abin da ya labarta dan mu na karshen mu ga abin da na farko suka yi ai aunan nan gaba ne ake gani mai zurfin ruwa da ya je ya kama sa da wannan ta ba matsala ya tsaya a rabin kauri ba matsala gwiwa amma in ya haɗe shi fa. kai da kake baya in kana da hankali ai ba za ka je ka je ka so ba to waɗancan mutane ka ji kafircin da suka yi ga yadda Allah ya dammara su ga waɗanda suka yi tauhidi a rajin ɗaya kuma ga yadda Allah ya samar da su me ya kamata kai ka zama wa kanka kenan a irin wannan yanayi فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا كما قال تعالى كما يدعى الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب hakika cikin shirsoshin waɗanda suka wuce baya akwai ibra ɗaukar izina amma ba kowa ba li'ulil albab ga ma'abuta hankali da tunani da hangen nesa ma da hadisan yusra alqur'ani ba zance ne da ake kirkiro shi ba ba kamar labari ne wanda marubuta wasan kwaikwayo suke kirkiro shi ba sannan a zo a zafi jaruman da za su gudanar da shi wane zanto shine jarumin fim shine tauraron fim wanda matarsa su wani kuma su za su wakilci kaza su za su wakilci kirki ko rashin kirki alkur'ani ba haka bane labari ne na gaske ma kana hadisan yuftara ba labari ne da aka kirkiro ba yanzu wasan kwaikwayo galibi mai ne labari ne wanda aka kirkiro wani ya tsaya a gida ya saka ya rubuta ya bayar aka zaɓe tauraron fim ɗin da zai zo ya gabatar da shi a aikata don mutane su gani a basu darasi to alkur'ani ba haka bane lalle kisar annabi nuhu da mutanen sa gaske ce lalle kisar adawa da samudawa gaske ce fir'aun gaske ne komai da ya wuce baya din nan gaske ne ma kana hadisan yusra ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا عند الله يي إنكاري على أناس كم وناس متاني من هذه الأمة تكون من الأمة أن محمد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم a zamanin adam da musu wasallam tabbata gare shi yayin da musu inkarin asiya a fa'aluha wadansu al'amuran da suka aikata ko shirka ko wata barna ko munafunci da suka aikata Allah ya yi musu inkari sai ya so ya yi musu wa'azi da labarin na baya sai ce alam ya atihim naba'ul ladzina min qablihim shin labarin waɗanda suke kafin su bai zo musu ba kawai nuhu kamar labarin mutanen annabi nuhu wa'ad da labarin adawa wa samud da samudawa qawmi ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabu madina da mutanen birnin madina na sanan annabi shabu kenan wal mutafikat da al mutafikat mutanen annabi lutu da aka kifar da garin su duk labarin wannan bai zo mutane bane wannan al'umma da aka ambata ba a tasirin rusuluhum bil bayyinat manzannansu sun zo musu da hujja da komai da komai suka ce ga sakon Allah yadda za ku yi ibada yadda za ku yi aure yadda za ku yi damantakewa yadda za ku yi siyasa yadda za ku gudanar da harkokin rayuwar ku ta da gobe amma su suka bujire su sa ga suna da ilimin da sun wadatu da ilimin wahayi suna da siyasa suna da kimiyya suna da kere-kere suna da basira ba sa jiran sai ubangiji ta ala ya saukar da wahayi daga sama kafin mace su da yadda za su gudanar da rayuwa su sun iya falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farhu bima indahum min al-ilm yayin da manzanni suka zo musu da hujjoji sai suka rinka alfahari da abin da ke wurinsu na ilimi su yan boko ne wayayyu ne me kuma sai an zo an ce musu Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza su ba su da hankali ai su suna da boko suna da wayewa suna da kimiyya suna da basira suna da fasaha وما كان الله ليظلمهم أنا نكر وتمم روشن وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah bai zalunce su ba da ya dammara kansu suka zalunta ashe tarihi ba karamin abu bane mai muhimmanci shine zai baka hoton da dan ka yi a yau shi yake da an asliya original copy na da dan yanzu kai photocopy ka ga mutane na gari da Allah ya taimake su ka gana banza da ka kauce musu وكذلك كان رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك haka annabi yana bai wa mutane labari qur'ani ya ba da labari annabi ma ya ba da labari ta fuskar hadisi kuma kowanne wahayi ne ya ba da labarin kisoshin waɗanda suka gabata dan mutane su dauki izra a annabi ya ba da labari ba ta fuskar wahayin qur'ani ba ta fuskar wahayin hadisi labarin waɗanda sun suka ce bai ko mutumin nan na banu isra'ila wanda ya kashe mutum 99 ɗari ba daya sai kuma ya zo yi nadama yana son tuba a annabi ba da labarin su ba alqur'ani ya kawo ba hadisi ya je wajen wani mai ibada ya ce da shi na kashe mutum 99 halli min tauba zan tuba yace ina wane ce wane tuba ai sai Allah ya maka azaba sai ka tunda Allah ya masa azaba sai ya masa azaba sai ya cika da shi zama na kai daga baya ne khasabat kul fitra marratan ukhra fitra ta sake jan hankalin sa kai ya fa kamata ka tuba sai kuma je samu wani malami yace har zan iya tuba ku gashi abin da yace me zai hana ka tuba amma a nan garin da kake ba aiki da hukuncin Allah ba aiki da tsarin Allah masu sako sun yawa ko ma inda tauhidi ya mamaye su ka je can sai ka samu tuba tuba na gari sai da in ka tuba ba za ka koma ba kaga wannan kissa ta waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya wada labari kaga ba qur'ani bane shi ma tusas dan mutane su dauki ibra haka mutane guda uku da suka tafi kogon dutse dan su kafe ruwa ko dan su kafe guguwa ne ko menene sai daga baya wani mulki ne nan dutse ya zo sai ya toshe ko fa suka kasa fitowa dukkan su kan sai da za kowa ya tawassuli da aikin aikinsa da ya nagari wanda ya tawassuli da ga iyaye wanda ya tawassuli ga nisan zina wanda ya tawassuli ga rikon amana gaba ɗaya sai Allah ya bude dutsen ya nuna kara ya nuna ya karrama su suka fita kaga wannan ma annabi ya ba su labarin kissoshin waɗanda suka wuce baya ne to haka haka qur'ani ya faɗa manzon Allah ya faɗa cikin bayanin sa saboda alqur'ani da hadisi suna tafiya kafada da kafada don fahimtar da mutane addini ina fata an fahimta duk wannan na nuna muhimmancin tarihi wa kadhalika ahlul ilmi fi naqlihim sirat rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma jara lahum ma qaumi wa ma qala lahum wa ma qila lahum haka kuma ma abuta ilimi malamai dina kalihim sirata rasulullah yadda suka nakalto suka ruwaito sirar annabi tarihin rayuwarsa wa ma jara lahum ma qaumihi da abin da ya gudana tsakanin su da mutanansa wa ma qala lahum da abin da yake musu wa ma qala lahu da abin da aka ce musu duk malaman sirar sun ruwaito idan ka duba cikin bukhari akwai kisoshi da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda yake duk sun kunshi sira ne haka cikin muslim haka cikin littafin sunna to ga waɗanda suka kasance kuma irin su suratul nabawiyya na ibn hisham da sauran muhammad ibn ishaq a cikin littafansa al-balazari alwani dukkan su malamai sun rubuto tarihin annabi da rayuwarsa da komai dan a dauki izina a dauki ibra shi yasa tarihi ke da muhimmanci a rayuwar jama'a wa kazalika naqlihim sirat as-sahabati wa ma jara lahum ma al-kuffar wal munafiqin haka malamai sun nakalto sun ruwaito sirar sahabbai tarihin su da abin da ya gudana tsakaninsa da kafirai da munafukai wa zikrihim ahwal ulama ibadah da yadda su wadannan marubuta tarihi suka rinka nuna mana halayen da malamai suka samu kansu ciki ba da hun bayan da waɗancan nabi kullu zalika li ajli ma'rifati alkhair wa sharri abin da yasa duk ake baka labarin tarihi qur'ani yayi hadisi yayi malamai su rubuta ba dan a kosar da yunwan ka ba ta san labari a'a sai dan a wa'azance ka ka ɗauki izina dan mutum ya san alkhairi ya kuma san sharri ya san alkhairi dan ya san ya bi ya aikata ya kuma san sharri dan ya kauce masa idza fahimta zalik fa'lam anna kaseeran min ar-rusul wa umamihim la na'rifu yace in ka gane wannan dan takaitaccen bayani in sai Muhammad bin Abdul Wahhab yace ka sani cewa da yawa daga cikin manzanni da al'ummomin su ba mu san sunayensu لأن الله لم يخبرنا عنه لأن الله لا برسامنا به ولكن أخبرنا عن آد التي لم يخلق مثلها في البلاد sai dai Allah ya ba mu labarin ada waɗanda ba a halittu kwatan kwatan su ba a cikin garuruka wajen karfi da menene da menene khasa'is na halittar fa ba asallahu Allah musu da annabi fa kana min amrihim ma qassallahu fi kitabi al'amarin sai guda da gurgudai da Allah ya labarta wani cikin littafin sa labarin annabi Hud kenan da Adawa wanda shi ma kisan su tazo a cikin wato ainihin suratu Hud kanta sannan kuma ta zo a cikin waɗansu surori daban-daban kamar cikin suratu shu'ara da dai sauran waɗansu surori duk Allah ya labarta masa fa kana min amrihim ma qasallahu bi kitabi wa baqiya tauhid tauhidi ya cigaba da daurewa a bankasa fi ashabihi min cikin mutanen da suka yi imani da annabi hud ila an udima marratan ukhra har zuwa lokacin da aka aka sake neman tauhidi aka rasa ya rufe ya saboda ba mai karantar da ba mai kira zuwa gare shi ba da muddatin bayan wata mudda la nazari kam ba mu san tsawon wannan muddar ba da tauhidi yana raye bayan sun tsawar annabi hud wa baki fi ashabi salih tauhidi ya dawo cikin mutanen annabi salih da yazo ya daddada musu ila an udima muddatan la nadri kamni ya zuwa lokacin da aka sake rasa tauhidi zuwa wani lokacin da ba mu san me ya tsawon shekarun ba thumma ba'atha Allahu Ibrahim alaihi salam sannan sai Allah turo da annabi Ibrahim وليس على وجه الارض يومئذ مسلم a lokacin duk duniya ba musulmin sai shi kadai dan ka natsu cewa in ku masu son gaskiya ba ku da yawa karka ji kewa ta dame ka karka ji cewa ba mu da yawa ubangiji na tare da ku ko mun kankantar ku yan kuka dinke kuka abin nan kuka yi tashi da hakan Allah zai taimake ku shi kadai a lokacin ba kowa ba su shi fajara alaihi min qaumihi majra abin ya gudana cikin al'umma sai irin abin da ya gudana shin a lokacin da aka tura annabi Ibrahim zuwa ga mutane sa wanda da imani da har yi zuwa lokacin da suka yi yunkurin kona shi ba wanda ya imani da in kuwa ko wanda ya san mutum ɗaya ya faɗa mu alqur'ani ya nuna shi kaɗai ya taɓa gurmaya ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه shi kaɗai كده magana قال لأبيه وقومه yace da mutanansa da ma da danginsa gaba ɗaya ma hadhihi timasilul lati antum laha ajidu qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi in dai iyaye da kakanni kuke bin tafarkin su da haka kuke bautar gunki ku da iyayen nan kun kasance cikin bata mabayyana a atitna bil haƙƙi am anta min al-la'ibin wai da gaske kake kuwa abin da kake faɗa ko dai wasa kake yi bai ce masu da gaske ne ko wasa ba sai ci gaba da wa'azi bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum min shahidi ubangijin ku shine wanda ya halitta sama da kasa kuma ni mai shaida ne kan wani shi da kansa shi kadai ce wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri sai na rurrusa kuma kanku bayan bakwa me ya faru ku haka yi lokacin da za su fita nazar nazar tamfin nujum fa qala inni saqim ce ba zan iya fita tare da ku ba ina cikin famar larura ba zan zauna tare da ku ba zan fita suka fita suka ba shi dama ya zo ya kama kuma kan ya rubuta fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya rurusa kuma kan sai guda ɗaya ya bari ya rafe fatanya jikinsa yayin da suka dawo man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin wanda yawa allolin wannan ta'addanci lalle az-zalimin a ah, sai aka ce to waye wannan ana ta bincike sai wajen suka ce sami ina fatan ya zukurhum yuqad lahu ibrahim mun ji wani saurayi shi kadai ne ke aibata su duk garin nan kaga su kadai ne musu sunansa ibrahim aka ce fatu bihi ala ayyunin nasi la'allahum yashhadun a kawo shi wajen mutane kowa ya ce da tabar gaza da ya dabar ne da ya zo ya tabbata mutane allolin su da yanzu suka ce an tafi an da za bi hali sana ya ibrahim yanzu kai ne kai haka ga allolinmu sai ce ni bal falahu hum hada babban gashi nan yara ta yi fatan ya wuya shine fi karfin ne ya dudduke su ni na ruwa na babban ne gashi nan ƙasar nan ya fi su ƙarfi dai muhulki fasaluhum in kanu kuma su da aka bubbuge ku tambaye su da ba sai su yi magana ba su faɗi wanda ya dake su farar da wani ila an fusu a wannan lokaci suka rinka muraja a junan ya za a yi to ai gaskiya ne ai ba za su iya magana qalu innakum antum zalim suka rinka zargin junan su amma daga baya sai suka sun manuki su a laru da aka sake mai su bata ba ya kamata da su fahimta ba amma nuki su a laru suka ce laqad alimta ma haula yantiqun ka san waɗannan ba sa magana dan me za ka ce mu tambaye su yi bayani kai da kanka kai ka ya ka bari a gari yi bayani sai ce a fata na min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la lafin wali ma ta lima na min dunillah ta salu yanzu ku ranka bota wanda ba Allah ba wanda ba zai cuce ko ba zai amfane ku ba tur da abin da kuke bota ba Allah ba ba ku yi hankali ba kaga ya riga ya kure su ai sai ku yi hankali to tun da riga an kure su sai duka duk wanda ka ya ce ai duka ba ya riga sai ke yana da gaskiya ba sai kawo bayani su ba an ji da kuma sai kawo na kan a wasu suke har rikuhu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona su ku taimaki ku inda gaske kuke yi dan uwanka annabi lut kun yi kadan tare da sai Allah ya taimake shi wa ja'alahu imaman linnas ya sanya shi ya zanto shugaba ga mutane wa yadimta la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa hunna qala Allah da kansa ce inni ja'iluka lin imama zan sanya ka zanto shugaba ga mutane shugaba ga mutane kaga ta goma da ubangiji ya masa tun daga nan gidan duniya kenan wa منذ ظهر Ibrahimu عليه salam لم يعدم التوحيد fi ka rike wannan tarihin ka rubuta da tawadin zinare alƙalamin azurfa cewa tun da annabi ibrahim ya zo har ya zuwa yau ba taɓa yin wani zamani ba da babu tauhidi sai dai a samu ma'abutan su zama kaɗan ko su yawa gwargwadon yadda da'awar tauhidin ta bunƙasa ko kuma sai rauni amma tauhidi ya ci gaba da wanzuwa ba taba neman sa an rasa har kwata ba tun da annabi ibrahim ya zo kafin sa an taba yin zamanin da babu tauhidin kam amma bayan sa tarihi ya nuna tauhidi bai taba gushewa ba har ya zo yau an gane ku saboda mai kama kala ala kamar yadda Allah ce waje alaha kalimatan baqiyatan fi asbihi la Allah yarji'u cikin suratul zukhruf wa iz qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun annabi ibrahim yace da babansa da mutanensa ni na barrata daga abin kuke bauta sama illa allazi fatarani fa innahu sayhadi sai dai wanda ya halitte ni shi kadai zan bauta sama ga barranta ga kuma bauta ya barranta daga dukkan abin da mutane ke bautawa shine ke wakiltar bangaren la a cikin kalmar tauhidi illal ladhi fatarani sai wanda ya ga halitta ta shine ke wakilta bangaren mai illallah fa innahu sayhadi lalle zai da ni da haka sai Allah sai a ayati ta biyu baya wa ha kalimatan baqi sai annabi Ibrahim mai da wannan magana ta ta zanto kalma turariya guda daya mai wanzuwa fi akbihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'un domin su koma zuwa gare su lokacin kankar ta din kalmar tauhidi sai a ma'anance ba da furucin ta na zubin kalmomin la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ba a'a da zubin ma'anarta dan innani bara'un mimma ta'budun ya zama illallah illa allazi fatarat la ilaha fi la ilaha kenan illa allazi fatarani ya zama illallah da ku sai Allah ke waja'alaha kalimatan sai mai da ita zama kalma daya ba ka yi tambayi ci gaba da tsorewa da wanzuwa duk yadda guguwa ta zo tana nan dai sai an samu masu tauhidi fi a tabihi cikin zurriyar annabi ibrahim da Allah zai zo don su koma zuwa gare ta fa idza kana huwa al-imam fa nazkuru shay'an min ahwali wanda sai tunda annabi ibrahim shine shugaba idan an kwatanta da waɗanda suke sun wuce baya cikin annabawa kafin zuwa manzon Allah to ai ya kamata mu ware dan wani abu min ahwalihi mu ambaci wani abu na halayensa la yastaghni muslimun an ma'rifatiha wanda ba wani musulmi da zai wadatu ce shi ba ruwansa ba sai ya san wannan ba fa na sai mu ce me zai faɗa abinda wahayi ya tabbatar fi sahih ya zo cikin sahih al-bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط ثلاث كذبات وكذبات annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam wanda yake annabi ne bai yi ƙarya ba sai guda uku a rayuwarsa su ma idan kuka bi su sai ku ce ba ƙarya bane amma an sa musu ƙarya da baki ta jawusa dan yalwata harshe kadai dan saboda a matsayin sa na babban mutum ko daidai wannan bai kamata yi ba wato ƙaryar irin ta su su manya amma mu inda mu muka yi abun ba ƙarya bane ba an gane ko ala haddi qawl qa'il a da yake cewa a menene sai abin nan abin nan hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin hasratul abrar sayyi'atul muqarrabin wato abin da za a ce kyakkyawa ne ga waɗanda suke bayi masu da'a to in almuqarrabuna makusantan bayi suka yi to sai zama su kuskure ne a wajen su amma a wurin gama garin mutane ba menene bane ba ba kuskure bane ba za mu gani manzo Allah sai sunaini fi zatillah ababai guda biyu dangane da haƙƙin Allah ne yayi abin da ya shafi ubangiji ne na farko qauluhu inni saqim da cewa mutanen sa bani da lafiya lokacin da suka tara abin da suka ajiye a gumakan su ranar idin za su fita bayan gari su yi wata ibada su su dawo zo su ci abincin kafin su dawo gumaka sun sa albarka suna son su zauna annabi ibrahim sai gita su ya ce inni ba bani da lafiya to shine malamai suka ce saqim ismul fa'il ne a in eh na sai a babun da sifa ce saqim kalmar saqim din nan tana daukar ma'anan bani da lafiya tana iya daukar ma'anan ni mai iya yin rashin lafiya ko da yanzu lafiya ta kalo amma a matsayina rashin lafiya na iya kama ni kila ta kama na da kila nan gaba na iya kama ni abinda annabi Ibrahim ke nufi kenan amma sai ya yi hamin kalmar ya isar da wata kalma da sai ta ba su za su fahimci kamar baya da lafiya daga haka bai samu fita tare da su ba shi ko yana da a'a rashin lafiya na iya kama ni a matsayina na dan adam allazi ta tarihi al awaridul basariya irin wanda ababen da ke kama dan kama dan adam sa iya kama shi na jin zafin rana na jin sanyin ruwa na jin kaza sa iya kama da haka yake ne to a matsayin sana annabi yayi wannan in ka magari mutum da ya bai laifi ba amma a matsayin sana annabi wannan ba daidai bane ne. shi yasa har annabi ya sa masa suna mai kizba ƙarya wa kauluhu da fadar sa yace bal fa lahu kabiruhum hada ai wannan lokacin ya faɗa ne ba yana itikadin cewa wannan katon gunkin ne ya rarrace kananan ba kamar yadda muka faɗa da su a'a ya faɗa ne dan me ya nuna musu wautar hankalinsu da ti bayan tunaninsu dan su gane wannan babban ne ba zai iya bige wannan ba dan gunki bayan mutu an gane ko to waɗannan sune karere guda biyu da manzo Allah ya fi zatin lahi wannan duk ya tafi addinin Allah ne dan ya faɗi wannan dan ya rushe gumakan yanzu kuma ya faɗi wannan dan ya nuna musu farhan kullun su wa wahidatu fi sha'ani sara kariyar ta uku ita ce wadda ya cikin sha'anin sara matar sa kenan fa innahu qadima arda jabbarin wa ma'husa ya wuce ta garin wani babban sarki azzalimi yana tare da matarsa Sara wa kanat ahsanan nas a lokacin Sara ta kasance ita ce mafi kyawun mutane gaba daya matar Annabi Ibrahim fa qala laha sayyidi dinta in hadha al-jabbar in ya'lam annaki imra'ati yadlibuni alayki yace wannan azzalimin sarkin in ya gane ke mata ta ce zai kwace miki fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti da in ya tambaye ki me dan nan kike wannan sai kike ke yar uwata ce to ga ina ba zai kwace wa mutum yar wata bai su kokan wata amma idan aka ce mata su zai iya kwace an gane ko fa inna ki ukhti fi islam ita yar uwata ce in kin fada ba kare kike ba domin yar uwata ce ke a musulunci yar uwata ce ke a imani yanzu Allah wanda ba ku kariya ciki kina ba ku san da dukkan wadannan ababai ne wadanda suke zahiri in ga magana mutum yayi su ba kariya bane amma matsayin su na annabawa ta ce ganin kamar wannan din ba zai zama ko da dai bai zama laifi ɗari bisa ɗari ba wato wani abu ne wanda yake tarkuhu aula da an yi abin da ba shi ba shi ne yafi dacewa fa inni la a'lamu fil ardi musliman musliman ghairi wa ghairi domin na ce ki fice yar wata ce ke yar ina nufin yan wata yar wata musulma dan ni da ban san wani musulmi ba a ban kasa in ba ni da ke ba ka ji fa a wannan lokacin waye ke ganin wace kun yawa in dai aka samu masu tauhidi ko yaya to sai su fara kira zuwa ga tauhidi duk za a ansa kiran Allah zai sanya albarka cikin da'awar abin da kawai ake bukata a yi kira kan ilimi kuma a yi kira da adalci kuma a yi kira da kyakkyawan niyya dan Allah ake kawai ba dan a yi tabar da za a more ba to sai kaga Allah ya sanya albarka cikin da'awa da zaran an yi kira da jahilci to ko ba za a samu ci gaban da'awa ba da zaran kuma an kauce wa kyakkyawan niyya to an shiga rudani Allah yi فلما دخل ardahu ra'aha ba'du ahlul jabbar yayin da annabi ibrahim ya kasar wannan sarki sai waɗansu daga cikin mabiya wannan sarki suka ga sara fa atahu sai suka zo suka bai wa sarki labari fa qala shi da yazo dauki labarin sai ce laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi an takuna illa lak kai dan kai dade wata bata ta shigo kasar ka yau bata dace da kowa ba sai kai a duniya kaga ko maganar mijin ma ba a yi <laughs> ba wanda za su dace sai kai ba ce ba mugun Sarki sai mugun sala ilaiha sai annabi ibrahim ya sai wannan sarki ya aika sara ta zo fa utiya biha sai aka zo da ita fa qama ibrahim ila salat sai annabi ibrahim ya tashi yana sallah falamma dakhalat alaihi yayin da wannan mata ta shiga wurin sarkin lam yatamalat an basata yadahu ilaiha ya kasa mallakar kansa har sai da ya mika hannu zuwa gare ta zai kama ta fa qubidat yaduhu qabdatan shadida sai aka lankwasar da hannunsa lankwasarwa mai tsanani ya miƙar da hannun haka kawai sai ji kamar turo hannun aka yi ya makale haka lankwashewa mai tsanani fa qala laha sai ce da ita uduyi laha an yuslika yadi ki roki Allah ya saki hannuna falakin la Allah azarraki Allah azurraki yace na miki alkawali ba zan saba miki ba ba zan cutar da ke ba fa fa'ala sai ta roki Allah fa'ada sai hannun sai koma yadda yake fa'ada kai sai ya sake koma karo na biyu zai kama ta da hannun sa fa qubidat yaduhu ashadda min al-qabdati al-ula sai aka sake makale hannunsa sama da makalewar da an gane ku fa qala laha mithla zalik ya sake cewa da ita ya addu'a irin yadda take yi da su ta roki Allah take hannuna fa'ada ta roki Allah Allah take hannunsa sai kuma ya sake dawowa karo na biyu fa qubidat yaduhu ashadda min al-qabdatayn al-ulatayn ulayayn ulayayn ya kamar ta idan ma an sa ne to al-ulayayn ne yadda larabcin sai ke kila ba kuskuren bugo ne ke. sai aka sake dankar hannunsa sama da danka ta farko da ta biyu fa uslikat yadu fa qala al-hayy sake cewa da ita udu illaha an yutlika yadi roki Allah ya saki hannuna walakin la ke fa kina da ubangiji a hannunki idan kin roka sai an samu kike Allah azurraki ba zan cutar da ke ba fa Allah sai ta aikata karo da biyu fa utlika yadihu aka saki hannunsa wada allazi ja'a biha sai kirawo dan fada da ya kawo masa labarinsa ta fa qala lahu yace innaka innama jita ne bi shaytan yace shaytan ka kawo mun ba dan adam ba ya zaka je ka kawo mun aljana ga shi da ne wasu ɗanye mun hannu walam ta tini bi insanin ba ka kawo mun dan adam ba fa akhrijha min ardi fitar da ita daga cikin ƙasa wa ataha hajara har ma ya bata yanga ita ce hajara yace na baki wannan sai muke hidima fa qabala sai ta dawo gida wajen annabi ibrahim falamma ra'aha ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ganta in sarafa wa qala laha mahyam qalat khaira tabballahu yadal fajiri wa akhdama sadima yayin da annabi ibrahim ya ganta in sarafa sai ya sallama daga cikin sallarsa fa qala yace da ita fa qala laha mahya wato kamar kalma ce ta barka ta cikin dawo lafiya da alama dai akwai albarka cikin tafiyar ba wani abin cutarwa qala sai khairan ai ba abin da ya faru sai alkhairi kaffa Allahu idal fajir Allah ya rike hannun wannan fajiri bai samu damar taba ni ba wa akhdama khadima ga ya bani mai hidima ita ce hajara قال أبو هريرة أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء fa ita ce babansu ya ku bani ma'is sama yana faɗa waɗansu kabilun larabawa ke abu hurera wato yana nufin hajara ke wannan hadisin cikin bukari kenan wani bukari Annabi na ibrahim nan masu ila an ha kala hiya ukhti sun maraga ilaiha فقال لا تكذبي حديثي annabi ibrahim aka fara kira aka tambaye shi me da ka da wannan sai ce yar uwa ta sannan da annabi ibrahim ya je wannan magana ko koma wajen matarsa ya ce da ita kin ga faga abin da na faɗa kar ki je ki kare ta ni yace mata an gane ko la tukazzibi hadisi kan ki kare ta zance na fa inni akhbartuhum annaki ukhti na ba su labarin ke yar uwa ta ce wallahi ma alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuki a duniyar nan fa yanzu ba kowa a saman duniyar nan mummuni sai ni da ke fa arsala biha ilayhi fa qama ilayha fa qamat tatawaddu wa tusalli annabi ibrahim ya tura mata ta wajen sarki tunda ya ce sai ta je ita kuma da ta je ta tashi tana salla an aje ta a dakin jiran baki kafin sarki ya zo ta tawadda sai alwala wa tusalli tana salla fa qalat allahumma in kuntu amantu bika wa bi tace ya Allah in har na imani da kai da manzanka wa hasantu farji na kare farji na illa ala zawji sai ga mijina fa la tusallit alayya yadal kafir kar ka daura hannun kafiri sai sai da wasu da imanin da aqidarta da tauhidinta kamar yadda mummunai suke yin tawassuli da imanin da aqidarsu da tauhidinsu ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ya Allah mun ji wani mai kira yana shelanta cewa ku yi imani sai muka yi imani da haka faga na lazuru bana kai mana gafara saboda mai saboda imani ya zama tawassuli da me tawassuli da imani kaga inda aka sami haɗin kan juna tsakanin tauhidin annabawa daidai wasu irin wanda suke yi da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu saboda tauhidi duk kiran annabawa ne da suke tarayya kai فغطى حتى ركض برجله الأرض فقالت اللهم إن يموت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقام فقامت وتصلي لو كنت تقول في الله وأنا أدعى تتي لا تصلي عليه إذا الكافر كرت الأولى أن الكافر يكينا ميفارو فغطى حتى ركض برجله الأرض وأن تركي ساكة aka حتى سيدي لنك sai da ya rinka bugon kasa da kafarsa saboda damuwar ya Allah idan ba kuma ka karbi ransa yanzu ya mutu a gabana a wurina yuqalu hiya qatlatu da haka za a ce kuma ni na kace ni na kace ni ce na kace fa arsil ya ubangiji sake shi sun maqama ilaiha fa ta tawadda wa tusalli ya sake ta mata farmaki ta ruga tana alwala tana roƙon Allah tana sallah wa taqulu allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa hasantu farfi illa ala zawji fala tusallit alayya hadha hadha al-kafir kaji karo na biyu faqad tahanna rakaza bi rijlihi karo na biyu fa qalu allahumma in yamut yuqalu hiya qaslatu fa ursil fi thaniyati aw thalithati fa qala daga sai sai ce wallahi ma arsaltum ilayya yaje wurin yan fada sai ce kun kawo mun sai gumin aljana ne kawai ke dan ko kawo ba dan adam ba ce kuma yadda ya kai la ibrahim zuwa ga mijinta ibrahim a zuwa ga dan wata ibrahim inda ya dauka dan wata wa tuha hajar ku ba su kyautar baiwa ko ku yanga ita ce hajara faraja ila ibrahim sai ta koma wajen annabi ibrahim fa qalat asha'urta inna allaha kabata al-kafira wa aqdama walida shin ka samu labari kafin in zo cewa ubangiji ya kame hannun wannan kafiri bai samu damar taba ni ba ga ma har ya bayar da hidima cewa bai wata zo su rinka mana hidima ita ce hajara wa kana alaihi salam fi ardil iraq wa ba'da ma tara alaihi ma tara ma ma wa ba'da ma tara alaihi min qawmihi madara hadar ilatta wannan duk labari na annabi ibrahim ya kasance ne a iraki a inda ya zauna ke to yayin da abin da ya faru ya faru tsakanin shi da mutanensa sai ya hijira kuma ya koma shan da zama wasautarha ya mai da ita wurin zaman sa shine al-istisan mutum ya je wurin da ba mahaifarsa bai ci gaba da zama ila an ba ta fiha har zuwa lokacin da ya mutu a can wa atatu tara al-jariyata allati ataha al-jabbar kaji mata masu karamci hajara da aka ba ta koyan kuyanga mai tsara kai da aka ba ta koyan kuyanga hajara ita kuma sai ta bai annabi ibrahim cewa in yana so ya aura ko ya sadaka da ita fawaqa'aha annabi ibrahim kuma ya kusance ta fa waladat lahu isma'il alaihi salam sai ta haifa masa annabi isma'il alaihi salam fa gharat sara daga baya sai sara kuma ta rinka kishi fa amara allah bi ibadiha anha sai Allah ya umarce shi da ya dauki hajara ne santar da ita daga inda Sara take fa zahaba biha wa binha fa huma fi makkah ya tafi da ita da yarta zuwa makka ya zauna da su a thumma ba'da zalika wahaba lahu lahu wa li sarata ishaq alayhi salam daga baya ita ma sara din sai kuma aka bata da shi ne annabi ishaq alaihi salam kama zakar ɗaya daga cikin wannan abu ko na farko da ya kamata ka sani dangane da kisar yan adam gaba su na farkon su da na karshen su menene asali na dan adam gaba daya ga dukkan wanda ke karanta musulunci daga tsatsan annabi adam gadan bayansa amsalar zar sun suna gwargwadon kowannen su kaman kwayar zarra wato zarra ka iya cewa wani sinadari ne wanda yake shine mafi kankantar abu a duniya abinda ba wanda ya fi shi kankanta a duniya waɗansu suna kokarin su fassara shi da jaririyar tururuwa amma jaririyar tururuwa za mu ga tana da girma in an kwatanta ta da wani abu waɗansu su ce kwayar komayya haka kuma kwayar komayya tana da girma idan an kwatanta ta da wani abu waɗansu suna fassara zar wato a shine kamar mai wato yayin da ka shiga ɗaki mai duhu idan ka buɗe windo haske na shigowa assalamu alaikum kafin a fara tambayoyi akwai yunkuri da kwamiti na dalibai na Usman bin Affan mai suna kwamiti na jam'iyyar birni suke yi da dole kira sai ka sa wata na'ura kafin ta nuna maka kowace ɗaya daga cikin su to wannan shi ne zarra idan an ce kwayar zarra abinda baya iya ganuwa ta hanyar ido na ɗabi'a har sai an sanya na'ura mai leko kwakwaf kafin a gano abin to kila kuma ma akwai abin da ya fi wannan kankanta kuma in ma akwai to dai abin da yake shine yafi komai kankanta shine zar ubangiji ta ala ya fito da dukkan duniya gaba ɗaya halittun nan fa wanda suke tun kafin mu da waɗanda za a yi mu nan gaba har ƙarshen duniya Allah ya fito da mu ka kan ɗan mu muna gadan bayan annabi Adam amsalat zarri wa akhadha alaihim al-uqud Allah ya rike alƙawari tsakanin mu da shi Allah ya shirku bihi shay'an cewa kar da kun shirka da ni kama qala ta'ala kama yadda aya ta ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna qalu bala shahidna Allah ce ka tunawa al'ummar ka iz akhadha rabbuka min bani adama lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawarin bani adam min zuhurihim daga tsatsansu ya riki zurriyatahum zurriyati wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su akan kawunan su, cewa ku zamewa ku shaida dangane da alƙawlina da ku kan cewa ni ne ubangijin ku alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba idan an ce rabbu galibi yana takaituwa akan wanda ya yi halitta to amma anan kalmar rabbu ba wanda ya halitta kadai suke nufi ba a'a bayan ya yi halitta kuma shi ne yake cancanta a yi masa bauta wato rab bi ma'ana ma'abudukum ba ne ne abin bautar ku ba da ya cancanta ku bauta min saboda kalmar rabbu ko da a larabci tana zuwa da ma'anan al'ila tana zuwa da ma'anan al-ma'budu bi abin bauta da gaskiya kamar yadda wani balarabin kauye yana bautar gumaka ya zama ya gunki mai kyau ya kera shi sai ya ajiye shi a rufarsa ya zagaye shi da kayan abinci da menene sai kuma ya fita da ya fita sai karnuka suka zo suka shigo suka cinye da abincin da ya ajiye kuma suka ture gunkin wajen faɗa da juna da ya faɗa kuma suka yi masa fitsari aka suka ci da ya dawo ya zo ya gani ya haka ya ka sake ya ce a rabbun ya bolo tsulubani bi ra'asihi laqad dalla man balat alayhi sa'alim yace zo na abin bauta ne dila zai zo ya masa fitsari a ka yace kai dukkan wanda kaskancin sai kai dilla ya masa fitsari aka kuma bai ce komai ba lallai ya kaskanta kun <laughs> ba ni ba kai ya barranta gaban sa mahallin tahir cikin baitin waƙar yace arabbun yani ama abudun yabulu sulubanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alaihi sa'alib to kaga Allah ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku abin bautar ku ba kadu sai suka bala eh domin bala suna nufin ba ba kai ne abin bautar mu ba a kai din ne domin bala nafayin nafayi ne a larabci wa nafayin nafayi isbatu na lalle mun shaida malaiti wa ra'a fihim al-anbiya misla surus ubangiji ta'ala ya nuna wa sauran zurriyan nan annabawa ga sunan kamar waɗansu irin fitilu wa ra'a fihim rajulan min anwarihim ya nuna musu wani mutum wanda ya fi su duka haske fa sa'alahu anhu ya tambaye shi game da shi fa alamahu annahu daud wato yace wannan annabi daud kenan wato shi annabi adam din kenan ya ga annabawa a cikin zurriyarsa kamar wato ga sunan gurin kamar fitilu sannan a ciki sai ya ga wani mutum wanda ya fi kowa haske ciki sai ya tambaye Allah ya ce wane ne wannan fa alamahu annahu daud Allah ya sanar da shi cewa shine annabi daud alaihi salam faqala sai annabi adam yace kam umruhu shekaru nawa aka shi a duniya qala sai Allah ce da shi 60 sanatan an ba shi shekara 60 zai a duniya qala sai annabi adam yace wa habtu lahu min umri 40 sana na ba shi kyautar shekaru 40 cikin shekaru na kara masa 60 an ta masa kadan wa kana umru adama alf sana shi ko annabi adam lokacin shekarar da aka kaddara masa zai a duniya bayan an saukar da shi shine shekara dubu yanzu ya kyauta da arba'in sun zama saura ɗari tara da sittin kenan wara'a mul al'ama wal abra wal abra annabi adam ya ga a cikin wannan ƴaƴa na shi zurriyarsa Allah ya nuna masa cikin su akwai makaho cikin su akwai mai cutar albaras cikin su akwai almubutala almubutala wanda aka jarraba da wata cuta daban daga cikin waɗannan cutukan da ba ambata ba qala yace ya rabbi ya ubangiji lima na ta bainahum dan me baka daidaita tsakanin su ba su zama iri daya yaya za a yi waɗansu makafu bai makafi waɗansu guraru waɗansu kaza waɗansu kaza qala sai ubangiji sai inni uhibbu an ushkar so nake a gode mun ne mai ido bi da ya gama kafu yi wa Allah godiya alhamdulillah allazi an'amani bi ni'matil basari yabo ya tabbata ga Allah da ya ni'imta ni da ni'imar gani ko da ba da ko inda ba da ido fa idan mai kafa ya bi gurgu kuma ya gode wa Allah bisa ga nimar kafa in mai lafiyayyun gabbai da yatsu ya ga kuturu ya gode wa Allah bisa ga ni'imar yatsu in talaka in mai kuɗi kai ya ga talaka ya gode wa Allah da ni'imar tashi da dukiya haka ake so ubangiji ya ce ai ina so a gode min ne ina so a gode min falamma maza min umri adama alfa sana yayin da shekaru eh, eh, dubu daya din nan suka zo na annabi adam alaihi salam illa 40 saura 40 ne kawai su suka atahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa yayi fa qala yace innahu baqiya min umri 40 sana annabi adam yace me yasa zaka zo saura shekara 40 ina lissafi yanzu 160 ne <laughs> ya zaka zo bayan da saura fa sai mala'ikan mutuwa yace innaka wahabta halimi ka dawo ka manta shekara arba'in din aka bayan da shi kyauta ga ɗanka annabi dawud da zai zo bayan ka manzan Allah ce fa nusiya adam sai aka mantar da annabi adam gashi ya kyauta ya manta fa ya zurriyyat da haka al'ummar sama sai muka zama tuma masu mantuwa bayan ka wajaha da adam shi annabi adam ya yi musu da mala'ikan mutuwa fa jahada zurriyyat ta ma shi yasa muke ta musu yanzu a faɗi ka za ka yi musu wannan gado ne tun daga kan annabi adam alaihi salam wannan bisa ga waɗanda suka karanta nusiya bil bina'il al majhul waɗanda suka ce fanasiya adam sai annabi adam ya manta fanasiya da zurriyatu zurriya sama kuma suka zanto masu mantuwa bayan sa wannan abu da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo siga ne na hadisi amma sai ya kawo shi da ma'ana dan haka bai ce annabi ya ce ba amma asalin sa hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi cikin sunan haka Abu abdullahi al-Hakim an-Nisaburi cikin al din sa. kuma imam al-hakim ya inganta shi haka imam zahabi kuma a mawallafa na yanzu sun inganta shi saboda akwai hadisai da dama da suke masa saida waɗansu su cikin bukhari akwai ingantaccen hadisi cikin bukhari da manzo Allah ke cewa Allah zai cewa mafi kaskancin azaba cikin wuta a ranar tashin kiyama shin da zan mallaka maka dukkan dukiyar duniya in ce ta zama taka amma ka bayar da ita in fance ka daga wuta shin zaka iya bayarwa dan adam zai ce a guje wallahi zan bayar dukkan dukiyar nan fa sai Allah ya ce to ai na neme ka da hakan tun kana